subahu yan birni suna neman ka yan kawai suna neman ka sarki sarki bakon gabar sarki bakon yamma sarki bakon kudu sarki bakon arewa kai lura cimar ka mutane sarki kira na bakin madu kai gidanka kai motarka kai gidanka kai dokinka kai lura idan malam na ji halin malam turun wannan kai idan ya dace aka ce ba shi da karatu na sai karatun za idan malam na ji halin malam ni rago da kadan ba shi da karatu za ka idan ya dace aka ce ba shi da karatu sai ce karatun za ni ne cinikin gala gala kaman ba zan ba rubun ta ne saran ba ɗaya ne ba a cikin mutane da yawa kai yaro ka kai babba tumfun ka dan turu arzikin bature ma ana sari ya ba daɗi dan girgin wannan kai da wani mutari ko mai gida ana hasa ni san ga ta sai gaban yalwa ni wai ta sai gaban na ban dodo Allah ta mala ba duba arzikin yalo mai kida ya ya kai ba da kashi garan na kogarin kidi dan mamman ko yanzu turuwa ni hutu mun ga dangare sai bango magazin liman shi fa ya iya da gula ya iya da itace ya iya da barandami dan ta samu ni me to kare kida arewa

ki da wa ko dan ma dan dadi dan girgin wannan kai ni hago bata ruwa garan ba ko maza maza ba duba babu dadi babu dadi ba mata an gaba ayyan ba mata an kudan da arewa lami ya mai gidan da zai karan kaura gundu uban dan ladi ko da ko da marawa ko da marawa ne ne Allah aka sanar da ni a filin Allah ni ba da kashi garan na umma mai lahori bari ka jiya da na gagara an ba habo dan yayi in zaka fita zaka ce da su sai yanda kace ce da su baba hakuma amin wakaluma wanduhuma dan malami kan mana da kai dawa da ku dawa ba dai ayo ba sai dai a wata rana ka ce musu yaya ka ce musu inni ala zikan da mari baban juji uzurabi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu